أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه babin wannan babin mai bayani na akan layu kimo rajulu mutum ba shi ta da an rajula a hafuwan ɗan uwa ne ko kun bai ta da an rajula wani mutum yau mai juma'a ta ranar juma'a wai kawo shi zauna fi makani higa wani zamanai. haddasa na muhammadun huwa ibn sallamin ko huwa ibn sallamin abikandi muhammadun sallamin abikandi ƙala a habara na mahaladun yazida ƙala a habara na ibn jirejin ƙala. sami'tu na ji nafi an nafi ya kulu shina cewa sami'tu na ji ibnu umar radiyallahu anhu ma ya kulu shina cewa na hannabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya hana an yi kima rajulu mutum hita da ahau dan uwa ne min maqadihi daga wurin zamanai wai jalhi zamna fihi ga wannan wurin zaman qultu nafi in ji shi ibnu jaridin yace ni ce manafi'u aljumu'ata watan fil jumu'ati kenan cikin ranar jumu'a aka nuhi alaci aljumu'ata wa gairaha an karanta wajen nasbi aljumu'ata qala aljumu'ata yace juma'a yana nufin waya ya ɗebe harafin jarra fil jumu'ati yana nufin cikin ranar juma'a qala aljumu'ata fil jumu'ati wa gairi wa fi ha. ko kuma aljumu'atu wa gairu ha qala aljumu'atu yace juma'a qala aljumu'atu wa gairu ha. wannan ya kasance aljumu'atu mubtada'un na wa gairu ha shi kuma da ne an kai gare shi aljumu'atu wa gairu ha. siyani ko mutasawiyan daidai suke watan fi ta halili ta haɗe ga haramcin tsallake wayan mutane ka kai ga wani zaman ka to wannan abinda hadisi yake karantarsuwa umumi da yana kenan saboda nan watan filjimu ake ci ko buhari abinda kulla babi babu lawi kema wa rajul a haku yau mai jumu'ati dan mutum kada ya tada dan uwa ne ranar juma'a fa ka wudu zamna fi makani he ga wuri ne abinda buhari kullu babu kenan amma kuma da zo cikin bayanin hadisi sai karanta na hannabi sallallahu alaihi wasallam an yuqima hahu manzo Allah ya hana mutum hita da dan uwa ne min maqadihi wurin zama ne waye da zamna fi ga wannan zaman nan abinda hadisi ya zo kenan kaga bai babu bayani akan yawmul jumu'ati amma ta da haka shi ibn rajab sai ce qultu nafi'in sai ce munafi'u shin aljumu'ata tana nuhin fil jumu'ati ga jumu'a kawai ala ce al jumu'ata wa gairaha fil jumu'ati wa fi gairaha ga jumu'a ko waninta baka tada mutum ka zauna ga wurin zamanai da yake hadisi da kaidi yanzu buhari bai kawo hadisi mai kaidi ba saboda bai cika shirɗa bai cika shirɗa ne ba amma shi muslim radiyallahu anhu ya kawo hadisin da kaidi ne wato yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi cewa la ya kumanna ahadukum ahahu yawmal jumu'ati ɗaya daga cikin ku kashe ta dan uwa ne ranar juma'a min makadi daga gaban zama sun mayu halifa sannan ya saba kai jinsi sai na ga wannan wurin la yuqimun ahadukum ahahu yawmal jumu'ati ka ɗaya daga cikin ku shi da wani dan uwa ne wa ta min makadi ga gaban zama sun mayu halifu ilaihi sannan ya saba bayan ya tafsirce shi ko mana ya zauna ga wannan wurin walakin daga dai ya kulu sai ya ce watan tafassahu kurayalwan ta mini fadan matsami in samu wurin zama haka zai cewa to bisa ga wannan ashe kenan kaga aljumu'ata wa gairaha da juma'a da wani ta baka ta da mutum daga wurin zama ne muddin dai wurin zama na jama'a musulmi na masallaci na ko makaranta na ko wurin roƙon ruwa na ko wajen wani ijtima'i na jama'a musulmi ba za ka ta da musulmi ba dan uwan haka zauna ga wurin zama ne tunda mazon Allah ce la ya koman ahadukum Allah ya keman ahadukum ahahu ɗaya daga cikin ku kaci ta da dan uwa ne min maqadihi daga wurin zama ne jira da zamna fihi ga wurin wannan zaman to nan sai maluma suka ce to in ya kasance shi tashi da kai ne fa da ka zo saboda ma gare ka sai tashi baka wannan wurin wannan babu komai ka samu ka zamna ko kuma da ka san akwai gogori akwai matso matso kahin ka taho sai ka ce wayan sai ka kama min wurin zama ya kama ma wurin zama ya zamna in ya zo in ka zo sai hita shi ko in ka zo sai kai ko sai ka zauna wannan wurin shi ko shi can shi koma nesa inda babu go motsa shi samu zama amma kashi kasance ya zauna ya tare wurin mutum guda in ka tuhe ce lalle hakika sai ya gwama ma kai ma ka zauna wannan wurin za a tuta ma wani wannan kenan sannan bayan haka kuma aka ce a shin ya samu shi aiko da duma sai shi kama mai wurin zama ko bai samu shi aiko ba an ka ce ya samu shi aiko da duma shi kama mai wani zama amma kai ko in ka to ka samu zama ba kana tsaki da duma sai ka zama a wannan wurin saboda mai maluma sun ce kama wurin zama da jikun